Eh, barkanmu da haduwa dai wannan lokaci domin ci gaba da mu na littafin almuwatta bi riwayati yahya bin yahya al-laysi rahimahullah muna kitab na farko shine kuti sala wato bangare wanda ya kunshi bayani game da lokutan sallah salloli guda kowane yini da kuma dare to kowace a wani lokaci ya kamata a yi ta a wani lokaci ne bai kamata a yi ta ba mun karanta hadisi na farko yau kuma za mu tashi kan hadisi na biyu no.

nuskan littafin ka akwai kuskure a ciki hmm. tana da matsala kwarai wato haya ah, bin haya allaisi rahimahullah bacin ya gabatar mana da wancan hadisi na farko ta hanyar urwa eh, bin zubair sannan kuma sai ya kama wannan hadisi na biyu ta hanyar malaminsa al'imam malik bin anas zuwa ga zai bin aslam zuwa ga ata bin yasa ya ce haddasa ni malikun an zaidi bin aslama عن عطاء بن يسار قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أصفر ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة قال ها أنا ذا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ما بين هذين وقت وانا hadisi كبرنا فرقو shi ma ya haya bin ya haya ta dai hanyar malamin sa al-imam malik bin anas rahimahullah abu abdullah shi kuma zuwa ga zaidu bin aslam zaidu bin aslam shine abu usama wato ahadu thiqat ahadul a'immatul a'lam sannan yana daga cikin rijal na ainihin aljama'a bi tsariƙil wasita sannan matsayin maula ne na wato ainihin maimuna bintul harith idan aka ce maula duk da yake kalma ta maula takan ɗaukan ma'anoni masu dama Eh, kamar yadda ibn asir rahimahullah cikin an-nihaya fi gharib al-hadith ya kawo ma'ana goma sha shida cikin ma'anonin da kalmar maula take zuwa kansu to daga ciki da aka ce maula wato ainihin bawa da mutum ya yanta bawa da ka yanta to sai a ce maulan saboda jibuntan lamarinsa ya dawo wuyanka kamar yadda ya tabbata hadisi cikin uh, sahih bukhari da sahih muslim manzala na cewa innamal wala'u liman a'taqa eh, jibintan lamari na bawa yana wuyan wanda ya yanta shi to da haka zaid bin aslam maimuna bintul harith radiyallahu anha ta ainihin yanta shi don haka sai ake kiransa da ainihin maula maimuna bintil harith radiyallahu anha shi kuma an ata bin yasar daga ata bin yasar wanda ata bin yasar shi ma ɗaya ne daga cikin tabi'ai kamar yadda zaid bin aslam shi ma ɗaya ne daga cikin tabi'ai sannan shi ma ahadu thiqat ne kuma ahadu a'immatil a'lam yana daga cikin rijal na ainihin aljama'a bi tariqil wasita kala yace ja'a rajulun wani mutum ya zo ila rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fasa'alahu an waqti salati subh sai ya tambaye shi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam game da lokacin sallar asuba qala sai ata bin yasar yace فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيما ذا الله يشرو بيتي دشي كومي با حتى إذا كان من الغد أهر سيدي زمنا من ذا الله يا ويقري أبوبي صلى الصبح حين طلع الفجر sai ya sallaci ita sallah ta asuba da dai lokacin da alfijir ya keto abin nufi alfijir yana ketowa nan take sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya gabatar da ita sallar asuba ثم صلى الصبح من الغد sannan kuma washe gari wato goban da ta biyo bayan wannan goban sai manzo Allah ya sallaci sallar asuba ba'da an asfara bayan ya riga ya shiga cikin hasken safiya sosai ma'ana gari ya ɗanyi haske haka ya ɗanyi sha rana dai bata fito ba sannan sai manzo Allah ya wato ainihin gabatar da sallar asuba shine ba'da an asfara bayan ya shiga yanayin safiya gari ya dan haska haka eh, idan ka ce al-isfar daga asfara yusfiru isfar idan ka ce al-isfar wato anishi shine haska ka abu eh, wasubhi idza asfar ay idza adaa mun gane ba washtadda dawuhu wa nuru. ثم قال sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace aina sa'ilu an waqti sala ina me yin tambaya game da lokacin wannan sallah wato alif da lamun da yake cikin as-sala alce lil ahad alce ahadiyya ma'ana da ita wannan sallar da yake tambaya kanta ita ce sallar asbah kala sai ce ha ana za ya rasulallah gani nan ya manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala sai manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yace da shi ma baina ma baina hadaini waqtun wato abin da yake tsakankanin waɗannan lokuta guda biyu waqtun lokaci ne na ita wannan sallah ma'ana in kai a wancan lokacin yayi in kai a wannan lokacin yayi haka manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ainihin gayawa shi mai wannan tambaya bayan ya aikatar da aikin a aikace sannan kuma sai ce abin da yake tsakankanin waɗannan lokuta guda biyu wancan lokacin da wannan lokacin to matsayin lokaci yake ga ita wannan sallah ta ainihin asuba to idan muka duba za mu ga wato ainihin eh, shi wannan hadisi mursal ne domin ata bin yasar ɗaya ne daga cikin tabi'ai to sannan kuma ya ba da labari game da abin da ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kai tsaye ba tare da tsani na sahabi ba tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda kuma shine farkon mursal cikin littafin al na al malik bin anas rahimahullah kuma sannan shine farkon mursal ga ainihin afa bin yasar cikin marasil nasa wanda al malik bin anas rahimahullah ya rawaito ta hanyarsa sannan kuma wannan hadisi ta hanyar imam malik bin anas zuwa ga zaid bin aslam zuwa ga ata bin yasar dukkan wanda suka rawaito hadisin daga cikin marawaita na shi al'imam malibi na anas sai rawaito shi a matsayin mursa a matsayin magana ta shi afa bin yasa kamar yadda ibnu abdulbar annumari rahimahullah ya faɗa cikin littafinsa atamhid tamhid lima min al-ma'ani wal asanid yace dukkanin ruwat na al-imam Malik bin Anas ba su saba ba wajen rawaito wannan hadisin ga imam Malik a matsayin hadisi mursa kuma aka ya faɗa a littafinsa ɗayan mai suna al-lissizka cewa babu wani saɓani ga imam Malik bin Anas ta fuskar wannan hadisi ta zanto wasu mursal ta fuskar ruwayar yahaya Bini yahaya al da ruwayar wani shi yahaya zuwa ga imam malik babu bambanci daidai wane da suke kamar yadda yahaya Bini yahaya al ya rawaito shi ga imam malik a matsayin mursal to haka wani shi ma yahaya ya rawaito ga imam malik a matsayin mursal shi wannan hadisi ne wanda shi al-imam malik bin anas rahimahullah yakan ainihin kafa hujja da hadisi wanda yake mursal kamar yadda al-imam uh, abu daud suleiman bin al-ash'af rahimahullah ya bayyana a uh, littafinsa risalatu abi daud ila ahli makka cewa mafiya yawan fukaha malaman da suke ba da kulawa wajen cire fahimta cikin alkur'ani da hadisai na annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda suka shuɗe a baya to sukan kafa hujja da ainihin hadisi mursal sai ce misalin sufyan bin sa'id bin masarukin sauri sai kuma ya ce da al'imam malik bin anas abu abdullah sai ce wal auza'i da kuma abdurrahman bin amrin al-auza'i rahmatullah al-jami kaga sai ka imam malik a matsayin shine na biyu bayan sufyan bin sa'idin nisauri to da haka al-imam malik bin anas rahimahullah ya ainihin kafa hujja da shi wannan hadisi na aba bin yasar tare da kasancewarsa mursal wanda mafiya yawan malamai na hadisi kuma sun tafi akan bacin eh, rashin kafa hujja da hadisi mursal cewa hadisi mursal ba hujja ba ne saboda akwai linqita an samu yankiya wanda linqita ɗaya ne daga cikin asbab sabuba da suke bayuwa zuwa ga wato ainihin rauni na hadisi da kuma raunana shi hadisi din don haka su sun tafi kan cewa hadisi mursal wato ainihin ba a kafa hujja da shi wanda wannan shine abin da al-imam muslim bin al-hajjaj abul hussein al-kushairi an-nisaburi rahimahullah ya tafi a kai a mukaddimarsa ta sahih muslim kuma shine abin da al-imam eh, abu hatim muhammad ibn hibban al-busti shi ma tafi a kai cikin littafinsa kitabul majruhin min al-muhaddisin wa du'afa wal matrukin kuma shine abinda wato ainihin abu ja'far al uqaili shi ma tafi a kai cikin littafinsa a du'afa ul-kabir kuma shine abinda abu hatim al razi muhammad bin idris alhanzali ya tafi a kai da kuma abu zur'a ubaidullah bin abdulkarim ya tafi a kai kamar yadda ainihin abdurrahman bin muhammad bin idris alhanzali wanda muka fi sani da ibn abi hatim ya ambata a littafinsa kitabul marasil duk sun tafi akan cewa wato ainihin hadisi mursal ba za a kafa hujja da shi ba kuma shine abin da al-khatib al-baghdadi rahimahullah shi ma tafi akai cikin littafinsa al-kifaya fi ma'arifati usuli ilmi ruwaya shine abin da yawa daga cikin malaman hadisi suka tafi kai kan cewa hadisi mursal ba a kafa hujja da shi kamar yadda abu isa muhammad bin isa bin saura at-tirmidhi rahimahullah wato ya ainihin ambata a littafin sa kitabul ilal wanda mafi yawan bugu na sunan tirmidhi na jami'ul tirmidhi za ga ana buga shi a ƙarshe kitabul ilal cewa mafi yawan malamai na hadisi sun tafi akan cewa mursal na hadisi wato ainihin la yasih wato ainihin baya inganta shine ibn rajabin bin hanbali abul faraj cikin littafinsa sharhu ilal yace ma'anar kalmar tirmizi la yasih ma'ana annahu la yakun hujja wato bai zama wato ainihin hujja saboda samuwar wannan irsali din wato yankiya da aka samu tsakanin shi tabi'i da ainihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi ne hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullah a muqaddimar littafinsa lisal miza wanda ya shi akan littafin mizan al fi na rijal na shamsuddin zahabi rahimahullah a mukaddimar lisal mizan ya kawo wata kissa da isnadinsa har zuwa ga abdullah bin isa ibn lahiya alqadi al-misri wanda kissa tana cikin hilatul awliya ta ainihin abu nu'aimi shi ma ibn hadarin ta hanyar sai kawo kisa ne abdullah bin isa bin lahiya rahimahullah yake cewa wani malaminsu daga cikin malaman alkhawarij alkhawarij mun riga mun san suwaye alkhawarij daga cikin aqidarsu shine suna kafirta dukkan wanda ya aikata kabira min al wanda wani shi ya bayu eh, hatta ghalau fi takfir as-sahaba eh, har suka zurfafa suka kafirta wasu daga cikin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam su kuma idan suka kafirta mutum to ainihin ya hillu dam sa ya halatta لأنه كافر بالله وبرسوله فهو حلال الدم saboda ya kafirce wa Allah ya kafirce manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam to da haka jinin sa ya halatta to ibn lahi'a rahimahullah yake cewa shi wannan malami wanda yake khariji bayan ya tuba sai yake cewa saboda haka unzuru ila hadhihi alhadith ku yi duba zuwa ga waɗannan hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa inna hadin domin addini ne domin ainihin addini ne fanzuru amman ta'khuduna dinakum sai ku duba ku ga wajen waye za ku anishin karɓo addinin ku domin hadisai da manzo Allah addini ne to tunda addini sai ku duba wajen waye za ku karɓa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda wannan magana da yawa daga cikin malamai sun yi ta haka Muhammad bin Sirin shi ma ya faɗa kamar yadda yake cikin muqaddima ta sahih muslim da kitabul ilal na abu isa at-tirmizi da alkifaya kifaya fi ma'rifati usuli ilmi ruwaya cewa inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum haka ad-dhahak bin muzahim shi ma faɗa haka kamar yadda yake cikin alkifaya kifaya fi ma'rifati usuli ilmi ruwaya haka al-imam malik bin anas shi ma ya faɗi wannan magana kamar yadda abul haitham khalid bin khidash wanda rajul ne sadu yana daga cikin rijal na muslim da imam nasa'i da kuma bukhari cikin al-adab al-mufarrad dalibi na imam malik bin anas yace nayi ban kwana imam malik yace ka ji tsoron Allah sannan ka duba wajen wa za ka karbi wannan ilimi na hadisi abin nufi domin addini domin addini haka an rawaito ma daga ali bin abi talib kamar yadda al-khatil bagdadi ya kawo cikin al-kifaya fi ma'rifatu usul ilmi ruwaya shi ma ya faɗi magana kwatankwacin wannan amma da yake cikin isnadin akwai al-fadl bin muqtar wanda mataruk ne don haka isnadin bai tabbata ba zuwa ga shi ali bin abi talib amma dai ya tabbata magabata da dama sun ainihin faɗi wannan magana to da haka wannan ba khawariji wanda ya riga ya tuba sai yake gaya musu cewa ku duba wajen wa za ku karbi addini domin hadisan manzo Allah addini ne yace fa na kunna idha hawina amran sayyarnahu hadisan Yaje saboda mun kasance abin nufi kafin ya tuba kenan idan mun so al'amari kawai muna gani wannan al'amarin ya kamata ya zanto addini dukkan wanda ya saba masa kuma ya ya zama wajibi a yaƙe shi to sai mai da shi ya zanto hadisi me yake nufi da wannan magana sai mu kago hadisin ƙarya wanda zai kare wannan abu shine idza hawina amran hawina karka ce hawina wasu sukan faɗa ka amma kuskure hawina idan ka ce hawaina ya zama a sukut. fadowa kenan daga sama sai zanto daga hawa ya hawi alhuwi eh, wannan jami idza hawa ai idan satata hawa ya hawi kenan eh, amma idan ka ce hawiya ya hawa hawan sai zanto wato ainihin eh son zuciya kenan eh, bima la tahawa anfusukum istakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan ta kaga bima la hawa fi'ilin samadi hawiya kenan ya hawa wancan kuma eh, ya hawi fi'ilin samadi hawa kenan alhuwi shine as-suqut faduwa daga sama kamar ka ce ainihin raqiya yarqa ruqiya idan ka ce raqiya me kenan kake nufi ya hau sama raqiya yarqa ruqiyatan min gane ba aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqa fi as-sama'i walan nu'mina li ruqiyika حتى تنزل علينا كتابا نقرأ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا كاجا أو ترقى سنكما لرقيك رقية يرقى كنا أما إذا كنت رقى يرقي سيدان تو الرقية بإسكان القاف سيدان تو شيني توفيد أكي كنا توفيد أكي نا أدوى مر الله فيها الرقية كنا Eh, amma idan ka ce ruqiyya wannan ai mai ruqiyya ne ma'ana mai yin tashi sama kenan kaga ya zama kuskure kenan shi yasa al-busiri cikin alhamziya yayin da yake ban fayyan halitta yake cewa kaifa tarqa ruqiyya sama ma tawalatha sama'u kaga kaifa tarqa ruqiyya kasama ma tawalatha sama'u kaga ruqiyya kenan saboda yana nufin me dokakuwar manzan Allah kan dukkanin manzanni kan dukkanin annabawa yace saboda haka idza hawina amran sayyarnahu hadisan in muka so wani al'amari kawai zanto addini nan da nan kawai sai mu ne da kuma ya zanto mun kago wani hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam to anan wanda shine ash-shahid ibn hajar bin askalani a muqaddimar lisan mizan da nan sai yake cewa to wannan gaskiya ya zama mai qasimatu zahar lil mu'tajjina bil marasijin ya zanto a matsayin abin da yake tsaga gadon bayan waɗanda suke kafa hujja da ainihin marasi ya ce domin alkhawarij tun a lokacin sahabbai na annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam suka ainihin bayyana to kaga me ake nufi da tabi'i kaga wanda ya rayu da sahabi ken gwargwadon sahaban da ya rayu da su gwargwadon matakin su zanto wasa tabi'i ma zanto eh, daga cikin manyan tabi'ai ko daga cikin kananan tabi'ai ko daga cikin tsakatsakin tabi'ai yaje to tun a lokacin sahabbai suka bayyana su al-khawarij to idan ya zama da in tabi zai ce manzon Allah ya ce ba tare da ya ambaci sahabi ba ya zanto za ka kafa hujja da wannan magana a matsayin cewa hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi to ba maki wani lokaci ka kafa hujja da ɗaya daga cikin hadisan da su alkhawar suka yi mai suka kago domin kare manufarsu tunda sun bayyana tun a lokacin tabi'ai sai ya kafa hujja da cewa hadisi manzo Allah ne kuma mai gagaggen hadisi ne manzo Allah bai faɗe shi ba mun gane da kyau yaji to ashe kaga wannan ya isa kenan wajen nuni akai rashin kafa hujja da wato anishin mursal kenan domin in za kafa hujja to ba makawa ka iya mai afkawa cikin waccan mushkila din kuma cikin hadisai wanda suke na ƙarya mun gane da kyau to da haka ya kira ya kana cewa qasimatu zahar lil muhtajjin bil marasil to amma mafi yawan al fuqaha zamu ga su suna kula da hadisi wanda yake mursal ta fuskar hujja shi duk da ibn rajab bin al-hanbali rahimahullah yayi magana a littafin sa sharhul ilal yana nan mujalladi bi taqiqi mafi kyau shine taqiqin nuruddin fikr yana cewa tsakanin malaman hadisi wanda take rushe hadisi wanda yake mursal da kuma ainihin al-fuqaha wanda suke kafa hujja da shi yace babu tubka da rawara babu cin karo tsakansu da juna yace su malaman hadisi sun ce hadisi mursal ba hujja bane ba a kafa hujja da shi sun faɗi wannan magana ta fuskar me sun dubi isnadi ne isnadin hadisin bai tabbata ba zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam liwujudin linqita'i fi saboda samuwar mai yankiya su kuma alfuqaha yace sun duba ma'anar hadisin ne dida zan zantowar hadisin mursal ne to amma kuma ma'anarsa tana da kyau an samu wasu hadisai sun goyi bayan wannan ma'anar yace kaga ba mai ba cin karo kenan shi abin da ya faɗa kenan to a kaga in baka dauki wannan magana ta ibnu rajab bin hanbali sai zan tore hadisi mursal shi a karan kasa ba hujja bane kenan tunda ko da su kansu mai suka duba ma'ana suka duba wanda ko ma'ana ta zo ta hanyar wasu hadisai mai tabbatattu shi kaga anan ba da wannan hadisin mursal aka yi aiki ba da wasu hadisai aka yi aiki wanda sun tabbata to a shi kaga zance wanda yake mafi inganci hadisi mursal wato la yuqtaju ba a kafa hujja da shi wannan shine zance mafi inganci to amma ga al-imam Malik bin Anas ya kawo mursalin hadisi kuma ya ainihin kafa hujja da shi to idan aka ce hadisi mursal me ake nufi idan muka duba kalma ta al-mursal za mu ga ismul mafa'ul ne ismul mafa'ul daga arsala yursilu irsalan daga na ga samu al-mursal ismul fa'il nasa kuma sai zanto al-mursil ala wazani muf'il akan yi jam'insa akan al-marasil da kuma almarasil kamar ka ce almusnat almasanid da kuma almasanid ka yi cewa jam'insa almarasiyil ko almarasil duk da yake wasu daga cikin malaman lugha sukan bambata tsakanin jam'in mursal da kuma ismul jam idan sun tayi bayanin jam'in murta sai ce marasil idan kuma ismul jam'i ne sai ce marasil to amma dai za ka iya jam'insa alal marasil da kuma alal marasil kamar al-musnad alal masanid da kuma alal masanid to fil lugha idan ka ce al-mursal abin da aka saki kenan daga al'irsal shine al-itlaq abin aka saki kamar inda Allah ke cewa alamtara anna arsalna shayatin ala kafirina kafirina ta'uzzuhum azza kaga arsalna ay atlaqna kenan Eh? wata wa takhallainahu mun sake su mun basu to wannan shine ɗaya daga cikin ma'anonin ainihin al-mursal wato ainihin filluga shine al-mutlaq abinda aka saki al-irsal al-itlaq abinda aka saki sannan yakan zo da ma'anar kuma at-tafarruq wato an shi raba abu kamar yadda ake cewa ja'atil ibulu arsalan ay mutafarriqa mutamazziqa mutashattita mutabayina mun gane ba Eh, daga ar-rasal ar-rasal shine at-tafarruq eh, sukan cewa ja'atul iblu arsalan ai idza ja'at wato ainihin rasalan ba'da rasali gane ba to wannan kenan sannan idan aka ce al-mursal a istilahi a yare na malaman hadisi to shine kamar haka zainuddin al-iraqi cikin alfiya yake cewa marfu'i tabi'in alal المشهور mursalun auƙayyidhu bin kabiri أو سقط راو منه ذو أقوال والأول الأكثر في استعمال يتي مرفوع تابع على المشهور مرسل idan tabi ya ce manzan Allah ya ce to a bisa abin da yake mafi shahara wajen malaman hadisi to nan shi ake kira da mursal wannan tabi'in babba ne ko karami ko kuma a ka yi ƙaidinsa ka sanya ta ƙaidi da cewa babban tabi'i a ra'ayin wasu malamai kenan suna ganin ba a cewa hadisi mursal sai hadisin da babban tabi'i ya zanto ya jingina shiga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ko kuma a hadisin da aka rasa wani rawi guda ɗaya cikin isnadinsa Yace dai akwai zantuka da yawa amma zancen farko shine mafi yawa cikin abin da malaman hadisi suke faɗa suke aiwatar da shi kuma aikace don haka wasu suka ce hadisi mursal shine ma adafahu tabi'iyul kabiru ila nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sawa'un adafa qawlan am fi'lan am taqriran am ghayra dhalik dukkan abin da tabi'i babba ya jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace ya faɗa ko ya aikata ko an aikata a gabansa ko a wani waje ya samu labari ya tabbatar ko wani abin da yake ba wannan ba to nan shi kira da hadisi mursal a samu babban tabi kamar sa'idu bin musayyib ko ka ce bin musayyab wanda shi fi kyau kamar kaisu bin abi hazim kamar ainihin ubaidullah bin ali bin al-khiyar duk da yake wasu suna kida shi cikin sahabbai shi ubaidullah bin ali bin al-khiyar uh, ibn hibban rahimahullah ya ambace shi a littafin sa kitabu thiqat a tabaka ta tabi'ai sannan kuma ya ambace shi a tabaka ta ainihin sahabbai duk da yake al'ala'i rahimahullah cikin littafinsa jami'u tahsil fi ahkamil marasiyin shi ya tafi akan cewa ba sahabi bane amma ibn hajar na askalari cikin al-isaba fi tamyiz sahaba ya ce an kidaya shi cikin wato ainihin sahabbai saboda lokacin da manzon Allah yayi wato ainihin eh, hijjatul wada ko fatahu makka wato shi ubaidullah bin abi bin khiyar a lokacin ya samu sinnu tamyiz wato shekarun da yaro zai iya tantance abubuwa ya iya gane wannan wani kenan wannan wance kenan duba ga wannan sai a kida shi cikin sahabbai na manzo sallallahu alaihi amma min sigari sahaba min asa ghairi sahaba yana daga cikin kananan sahabbai to kaga mun dauka a matsayin tabi'i ne to kaga zai zanto suna daga cikin me manyan tabi'ai kenan don haka ibnu abdulbar annumari rahimahullah a mukaddimar littafinsa a tamhid lima fil muwatta min al ma'ani wal asanid yake cewa eh, hadisi wanda ake kira da hadisi mursal sun afkar da wannan sunan na hadisi mursal ga dukkan abin da tabi'i babba ya jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da ijma'i da ijma'i sannan kuma ya kawo sauran maganganu karkashin haka to shine al-hafiz ibn hajar ne asqalani rahimahullah cikin littafin sa annukat uh, ala muqaddimati ibn salah yake cewa shi bai ga ɗaya ba cikin malamai wanda ya sarraha ya bayyana a fili cewar ba a kiran hadisi da mursal sai in ya zama da tabi'i ne babba ya zanto ya jingina shiga annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yace bai ga cikin malami ba wanda ya sarra haka yace sai dai maganar imam shafi'i abu Abdullahi rahimahullah wanda ya faɗa cikin ar-risala shi kuma na yana bayani ne game da hanyoyin da ake karfafa hadisi mursal inda yake cewa kaman tabi'i babbai ce manzon Allah ya ce sallam sannan kuma sai a samu wata hanya da shi wannan hadisin ya zo to an za a yi ƙarfafar. shi wannan mursalin hadisin ta waccan hanyar ya zanto ya tashi a matsayin hadisi wanda yake mausulan idan to kaga cikin wannan imamu shafi'i baya duniya kan cewa ba a kiran hadisi mursal sai in ya zama tabi'i babba ne yayi me yace manzon Allah ya ce a yana bayani game da hanyoyin da ake karfar hadisi mursal eh, tabi'i karami ne ya faɗa cewa manzon Allah ya ce ko kuma a'a wato ainihin babban tabi'i ne ko kuma tsaka tsakatsakiyar tabi'i ne yace kuma gashi kansa imam shafi cikin arisala ya kirayi wato ainihin marasil na ƙananan tabi'ai da cewa ne mursal shi kansa imam shafi rahimahullah cikin arisala to amma kamar yadda az-zahabi rahimahullah yake fada cikin wato ainihin al cewa ana samu cikin al-marasil mawdu'at wa yujadu fil marasil mawdu'at ana samun hadisai na ƙarya cikin marasil sannan yake cewa idan ya zanto aka samu mursalin hadisi isnadin sai zanto ya tabbata zuwa ga tsakatsakin tabi'ai kamar irin su mujahid bin jabar irin su ibrahim bin yazid an-nakhai irin su ash-sha'bi amir bin shurahil ash Sha'abi. yaji to wannan isnadin zai zanto jayyid kyakkyawa wasu daga cikin malamai suna karba wasu kuma ba sa karbar sai ce mafi lalacewar mursal ne marasil na alhassan albasari alhassan bin yasar albasari sannan kuma multaɗin da ya fi zantowa ƙasa ta fuskar rauni ƙasa da mursalin alhassan albasari sai ce kamar mursal na az-zuhuri muhammad bin muslim bin shahabin az-zuhuri kamar mursal na Katada bin di'ama bin Katada as-sadusi ce waɗannan suna daga cikin ƙananan tabi'ai yace to mafiya yawan malamai na hadisi galibul muhaqqiqin malaman hadisi masu bin diddigin dalili to ire-iren waɗannan marasil na ƙananan tabi'ai sukan kiransu da ainihin al mudalat da al-munqati'at mun gane wa haka zahabi ya faɗa rahimahullah to amma wannan magana ta zahabi ba ta kore mai itlaqin mursal ga ainihin mursali na tabi'i ko da karami ne daman duk inda mursal yake kaga da alaka da me da inqidai da kuma ibali me yasa sama alaka da inqida da me da kuma al-idal shine saboda samuwar me yankiya tsakanin shi tabi'i da wanda yake zai zama tsari tsakani sa da Allah shine sahabi ya zanto babu shi to min ah, hadhihi alhaysiyya to sukan iya kiran wato ainihin mursal da ainihin munqati da kuma ainihin maqdal ta fuskar mai la'akari da ita wannan yankiya din ba wai la'akari da istilahin munqati da mu'udal wajen su malaman hadisi ba eh, don haka wannan magana ta farko magana ce mai rauni kwarai da gaske sannan wasu kuma daga cikin malaman hadisi suka ce mursal shine masa saqata min akhirih man ba'da tabi'i wanda wannan shine tarifin da al-hafiz ibn hajar al-asqalani yayi cikin nuzhatun nazar sharhi na mukhbatul fikr Eh, ma saqata min akhirih man ba'da tabi'i shine dukkan hadisin da ya zanto a isnadin sa ƙarshen isnadin sai zanto an rasa wanda yake bayan tabi'in. sai zanto ko daga tabi'i sai manzo Allah to kaga zai iya zantowa wanda yake bayan tabi'i tabi'i ne me dan uwansa zai iya zantawa kuma sahabi ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam to wannan tarifin shine tarifin da mafiya yawan malaman hadisi suka tafi kai kuma da dama daga cikin malamai na usul fikihi suka ainihin zabe shi kamar as-sam'ani cikin qawati adilla kamar ibn hazm an-zahiri cikin an-nubat fi usul fikihi duk da yake yayi magana sabanin haka cikin littafinsa sa al-hikam fi usul ahkam wasu kuma suka ce a mursalin hadisi shine ma saqata min isnadihi rajulun wahid shine dukkan hadisin da aka rasa mutum ɗaya cikin isnadinsa to wannan shine ne mursal abin nufi a farko ne ko a tsakiya ko kuma a ƙarshe ma saqata min isnadihi rajulun wahid to wannan tarihin ma wasu daga cikin malaman usul fiqi sun karkata zuwa gare shi kamar ashirazi cikin littafin sa al-luma fi usul fiqi kamar ainihin al-ghazali cikin littafin sa al-mustasfa min ilm al-usul kamar ah, ainihin da yawa daga cikin malamai na usul fiqi sun karkata zuwa ga wannan kamar ah, ah, abin nan abul husain al-basri cikin littafinsa al-mu'tamad fi usulil fiqh su sun zaɓi wannan wasu kuma suka ce a mursalin hadisi shine man qata'a sanaduhu ala ayi wajahin kana qita'u shine dukkan hadisin da isnadin ya zanto ya yanke an samu yankiya ta kowace fuska kuma yanke ta kasance imma ta farko imma ta tsakiya imma ta ƙarshe to wannan shine mursal wanda wasu daga cikin malaman usul fiqh sun karkata zuwa ga wannan kamar imam an-nawawi cikin al-majmu sharh muhazzab kamar abul walid al-baji cikin littafin sa al-hudud fil usul da kuma littafin sa usul kuma shine abin da az-zaidiyya ma suka tafi a kai kamar yadda ibn wazir al-yamani ya kawo cikin littafinsa tanqihul anzar wanda a sanani masa sharhi da tawdihul afkar wasu kuma suka ce a mursal shine qawlu ghairi sahabi anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi sallam qala kaza wa kaza faɗin dukkan magana da take ba ta sahabi ba dukkan wanda yake ba sahabi bai ce manzon Allah ya ce kaza to wannan shine mursal eh, ko tabi'i ne ko atba'ut tabi'i ne ko bayan atba'ut tabi'i to wannan zance ne wanda yake mai rauni don haka wancan tarifi da ibn hajar al-asqalani yayi to shine tarifi wanda yake mafi inganci cikin tarifin wato ainihin wato ainihin hadisi wanda yake wato ainihin mursal Eh, amma za mu ga kaman bai albaikuni cikin almazmat albaikuniya za mu ga shi ma da zuwa tarifa musa sai ce wa mursalin minhu sahabiyu saqat wa qul garibun ma rawa rawi faqat mursal shine dukkan eh, eh, istinadin da ya kunshi hadisi mursal wanda zanto to rasa sahabi to kaga wannan tarifi ne muntaqat eh fihi nazar akwai abin duba a kansa idan ya zamana an san cewa sahabi aka rasa bayan shi wannan tabi'in to wannan ba zai zama illa ba sannan kuma ba za a iya illanta hadisi mursal ba a matsayin hadisi wanda yake da'ifi saboda dukkanin sahabbai mai adilai ne eh dukkanin sahabbai adilai ne wajen ahlus sunna wal jama'a shi yasa al-khatib al-baghdadi ma yayi babi al-kifaya fi ma'rifatu usul ilmi ruwaya game da cewa dukkanin sahabbai adilai ne ya kawo adilla da yawa akan haka to wannan tarifin da bai kuni kusan kage cewa ibn da yake idi ya bi cikin littafin sa al-iqtirah fi bayan al-istilah inda yake cewa hadisi mursal shine wal mashhur fihi annahu ma saqata min muntahahu dhikr sahabi bi an yaqula at-tabi'i ka rasulillah sallallahu alaihi wa alihi hadisi mursal shine zanto a ƙarshen sa ya zanto babu sahabi ba amma ci sahabi ba sahabi aka rasa tabi yace manzo Allah ya ce to haka zahabi ma kwatankwacin shi ma kai faɗa cikin almuqiza inda yake cewa mursal alamun alama ma saqata sahabi min isnadihi fa yaqulu at-tabi'iyyu qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to wannan ta'arifin duk akwai matsaloli a akai ta'arifin mafi kyau shine ta'arifin da ibn hajar da asqalani yayi amma in an san cewa sahabi ne aka rasa to kaga wannan ba zai zama matsala ba da zai bayu a illan ta hadisi wanda yake mursal amma rashin sanin cewa waye bayan wannan tabi'in ta iya tabi'i dan uwansa ta iya ba ta iya dan uwansa amma idan an riga an san cewa a'a sahabi ne a bayansa daga sahabi ya ji hadisin to wannan ba matsala domin dukkanin sahabai mutanen kirki ka san wannan sahabin ko baka san shi ba li anna sahabata kulluhum udul amma rashin sanin cewa waye yake bayan ta iya eh, ta tabi ne dan uwansa babba ko kuma kasar shi ma ko daidai da shi ta iya ko mai sahabi ne to kage idan ya zama da tabi ne kage ba a san waye ba balle a gane cewa adali ne ko ba adali ba Allah sa kun gane to wannan shi ya bayi malamai suka ce ta'ariban cewa wa mursalun minhu sahabi saqa la yastaqim غير mustaqim yustadrak alai da gaske istidrakin cewa abin da ya kamata wa mursalun man fawqa tabi'in saqa mursali shine dukkan wanda ya dukkan hadisin da ya zanto aka rasa saman tabi'i saman tabi zai zanto a tabi'i ne dan uwansa zai zanto kuma tabi'in dan uwansa dan haka ya zanto mai illa kuma ya zanto cikin jerin gwanan hadisai wanda suke ainihin da'ifai bisa zance wanda yake mafi inganci wannan kenan to don haka mursal na tabi'i ba a kafa hujjar shi to mursal na sahabi fa kamar sahabi ya ce manzan Allah ya ce ba ce kuma bai ji daga wajen manzan ba daga wajen sahabi dan uwansa ya ce to shi hujja ne ko ba hujja ba mafiya yawan malaman hadisi tafi akan cewa hujja ne hujja ne wasu kuma sun tafi akan cewa eh hujja ne amma da shirfa kamar ibn asir a muqaddimar littafin sa jami'ul usul da wani sa cewa hujja ne idan ya zama an san cewa shi wannan sahabin bai karban ruwaya wajen wani wanda yake kuma shi wannan wani ta iya wa yana rawaito abubuwan da ya shafi mai isra'iliya da sauran ababe masu kama da haka ko wani abin da yake mai kama da eh, an san dukkan abin da ya rawaito shi wannan sahabin to lalle daga manzan Allah ne kai tsaye eh imma ta hanyar shi daga manzan Allah imma ta hanyar wani sahabi dan wanzu zuwa ga manzan Allah to wannan za a karba amma ya yawan malaman hadisi tafa kan cewa kawai hadisi mursal wato ainihin na sahabi hujja ne mutlaqan to anan ibnu hajar da askalani cikin annukat ala muqaddimat ibnu sala sai kawo taqayidi karkashin haka game da batun mursal na tabi'i takayidin da ya kawo shine cewa mursal na tabi'i yakan zama ba hujja ba idan ya zama na daga wajen wani manzan Allah ya ji ba daga manzan Allah ba abinda ya sa ibn hajar kuma ya kawo wannan taqayyidin a nukat ala muqaddimat ibn salah yace domin akwai ruwaya da aka samu ta sahabbai wanda sun rawaito daga manzan Allah kafin me su musulunta mun gane ba bayan sun musulunta kuma sai suka faɗi me sai suka faɗi wannan ruwaya to kaga sharaɗin zantowar mutum sahabi shine sharaɗa na uku kamar yadda ya ambata cikin nuzatun nazar da kuma a mukaddima ta al-ishaba littafin sa haduwa da manza Allah sallallahu yin imani da shi mutuwa da shi mutuwa akan yin imani da shi to sai zanto ya gamu da manzan Allah sallam amma a lokacin bai yi imani da shi ba bai yi imani da shi ba sannan kuma sai ya ji wani hadisi daga manzan Allah a wannan lokacin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kuma lokacin shi ba musulmi bane shin yana matsayin sahabi ya matsayin sahabi tunda bai samu mai ba sharadin mai yin imani duk zai samu sharadin mai haɗuwa. to daga baya kuma sai zanto yi mai ya musulunta to da ya musulunta sai ya faɗi wannan ruwaya wanda ya ji kafin ya musulunta ɗin cewa manzan Allah ya faɗi kaza ko manzan Allah ya aikata kaza to kaga wannan ruwa za a yi za a karɓe ta za a karɓe ta ta bangaren mai ta bangaren ruwaya min haisiyati ruwaya ta bangaren ruwaya tun da ya ji daga manzan Allah ya faɗa amma la min haisiyati suhuba ba ta fuskar zanto wasa sahabi ba tunda a lokacin ai ba sahabi bane a lokacin ba sahabi tun da bai imani ba tun daga hadisin da Jubair bin Mut'im wanda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim min tariqi malik bin anas an zuhuri an muhammad bin jubayr bin mut'im an abihi jubayr bin mut'im yake cewa ya ji manzo Allah yana karanta wata sura suratul tur a sallar Ya ce bai ji karatu mafi kyau ba mafi tsada irin wannan karatu kaga a lokacin da ya ji wannan abin musulunta ba amma daga baya kuma da ya musulunta sai ba labari kuma kai yi aka ba. dan haka za a karɓi ruwa shi yasa ma al-khatib bagdadi yayi babu cikin al-kifaya fi ma'rifati usul ilmi ruwaya to wannan za a karɓa kai tsaye wannan shi shine bayani akan abin da ya shafi mursal ga kuma eh, lokaci yayi kamar yadda ake nuna mu don haka za mu tsaya a nan rana ita sai mu yi bayanin hanyoyin da shi wannan hadisin ya zo a matsayin mausulan zuwa ga manzon Allah sallam tare da shawahid da kuma fikihunsa insha Allah wa bi hadha al-qadr kifaya walhamdulillahi rabbil alamin insha Allah za mu zo kan insha Allah za mu zo insha Allah za mu zo kan insha Allah da yake yanayin lokacin ba zai bayar ba zuwa ga in muka dauko magana to magana ce mai faɗi lokaci zai da yawa sai sati na gaba insha Allah za mu yi magana akai Mm. Mm. aka ce lokacin da musalla wata tsara da musamman ya yi a cikin hadisi cikin ya ba الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه، حديث من كنت مولاه فعلي مولاه يا إيانا بمجموع طرقه ya tabbata ya zo cikin al-musnad ta hanyar hadisin buraida bin husayb kuma ya zo cikin sunan tirmizi ya zo cikin al-musdarak na abu abd hakim nisaburi ya zo cikin al-mu'jam al-kabir na abul qasim al tabarani ya zo kuma cikin as-sunan al-kubra ta ainihin imam an-nasa'i ko kace khasa'isu ali bin abi talib shi imam an-nasa'i yayi duk ya zo a ciki hadisi ne hasan bi majmu'i turuki idan ka tattara hanyoyin hadisi eh, amma akwai ƙari da ake ƙara cewa Allahumma wali man walahu wa adi man adahu wannan ƙarin bai tabbata ba cewa ya Allah ya kaunace dukkan wanda ya kaunace shi kuma ka yi gaba da dukkan wanda ya gaba da shi wannan ƙarin bai tabbata ba sannan batun cewa dukkanin sahabi sai suke mika hannu suna yi masa mubaya'a to shi ma wannan bai tabbata ba sannan batun cewa kuma a lokacin aka saukar da ita wannan aya ta al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dina shi ma wannan bai tabbata ba cewa a dai wannan lokacin ne da abin ya faru aka saukar da wannan ayar bai tabbata ba shi ma bai tabbata ba amma batun saukar ita aya wannan kaga ya tabbata cikin sahih bukhari a umar dan khattab yayi bayani akai cewa a arafa sannan a lokaci kaza sannan duk yayi bayani yayin da wani bai hure yake ce masa kuna da wata aya inda kama aka saukar da ita da muri ki ranar saukar da ita ranar idi kuma yace ni kuna san lokacin da aka saukar da ita ranar da aka saukar da ita wannan ya tabbata cikin sahih bukhari amma cewa a lokacin da ya cewa ali bin abi talib man kuntu mawlahu fa ali mawlahu a lokacin aka saukar da wannan ayar to wannan shine bai tabbata ba sannan lafazin man kuntu mawlahu fa ali mawlahu wannan mawlahu wannan ka lafazin maula wannan baya nuni akan mai ma'anar shugaba ko abin da ya shafi kalifanci ko wani abin da yake mai kama da haka ina ba da muna gane baya nuni akan haka tunda lafazin ne wanda yake daukan ma'anoni masu tarin yawa yana daukan ma'anoni masu tarin yawa sannan lafazin maula yakan dauka ma'anar wato ainihin masoyi dukkan wanda zanto masoyinsa to lalle aliyu ma zai kaunace shi zai kaulace shi kamar yana zaka cewa eh, dalika bi anna allaha maula alladhina amanu wa anna alkafirina la maula lahum eh Allah shine masoyin waɗanda suka yi ne suka yi imani masoyin waɗanda suka yi imani sannan waɗanda kuma suke kafare ba su da wato ainihin masoya kaga maula ana ana nufin ne masoyi domin din mai imani Allah yana mai yana son sa inda ya ce ya ayyuhal ladina amanu man yartadda ko man yartadid minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'ala al-mu'minin 'izzatin 'ala al-kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlu Allah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim sannan inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu walladina amanu alladina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un sannan Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur kafaru awliyahum at كفروا أولياءهم min an-nuri ila az-zulumat أولئك ashabun nar هم fiha خالدون kaga wannan soyayya kenan kauna sannan kawo maula ma'anar mataimaki dukkan wanda na zanto mataimakinsa aliyu shine mai mataimakinsa Allah ce balillahu maulakum wa huwa khairun nasir eh Allah shine mataimakin ku shi yasa a karshe ma sai suke da kalmar mai ainihin an-nusra wa huwa khairun nasirin ay balillahu nasirukum eh Allah shine mai taimakon ku shine mafi alkhairin masu taimako masu agazawa Eh, sannan maula zai dauke ma'anar mai makusanci eh, dukkan wanda zanto makusancinsa to alima makusancinsa ne kaga ana kawo maula da ma'anar mai makusanci sannan maula zai dauke ma'anar mai kuma wanda ya yi abin nan mai baka kariya eh, mai baka kariya mai baka kariya mai kulawa da kai shi ma ka daukan mai maula ana ce masa mai maula hunalika tabulu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allah maulahum alhaq wa dalla anhum ma kanu yaftaru kaga wa ruddu su kafare an mayar su ila Allah zuwa ga Allah maulahum alhaq maulan su wanda yake me na gaskiya kaga maulan su na gaskiya ma'ana me me taimaka musu a nan duniya mai ba su kariya mai kaza mai kaza amma haka gaba a nufin maula anan ma'anan mai masoyi inda Allah yana son kafire wa anna kafiyan la maula lahu ga kuma sun marudu ila Allah maulahum alhaq ala lahu alhukm wa huwa asra'ul hasibin kaga nan ma maula ma'ana wanda yake kulawa da su yake ba su kariya a nan duniya da arziki da kaza da kaza ba wanda suke riga a matsayin ababen bauta ba saboda haka dai abinda manzo Allah ya kuna anan shine dukkan wannan zanto ina so to alima zai kaunace shi to manzo Allah kuma yana son dukkan mai imani sallallahu mun gane ba dukkan mai imani tunda ya tabbata a hadisi cikin sahih bukhari sahih muslim manzo Allah kace zan ba da tuta gobe ga wani mutum wanda yake son Allah yake son manzansa kuma Allah yake son sa manzansa yake son sa kace sai ya bar ga Ali bin Abi Talib a ce kaga mahukutu maula ko ali maula ma'anar mai kauna ake nufi to kaga wannan kaunar kuma ali bai keɓar da shi kaɗai da ita ba Allah ce inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus masu jihadi Allah yana mena son su wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu inna Allah yuhibbul musinin masu kyautata ma Allah yana ne yana yana son su Allah yana son su yana kaunarsu ga abin nan ga batun masu haƙuri ma waka ayyin min nabiyyin qutil ko qatal ma'ahu ribbiyyuna kasirun fama wahanu lima asabun fi sabilillah wa ma ba'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbu sadiri ma sa kuri ma Allah yana son su to shi kaga soyayya da mata keɓanta ga me ke nan ba eh abin nan eh, ali bin abi talib ha dukkan wani mutumin kirki Allah yana son sa eh, la yanhaqukum Allah an lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin kaga masu adalci ba Allah yana son sa to saboda kaga eh maganar man kuntu maulahu fa ali maulahu za ta dauki abubuwa da yawa to kuma ka'ida ce usuliya malamai suke faɗa idan ta tsarraka dalilu ila al-ihtimal sakata al-ihtijaj bi idan dalil zai dauki kaza zai dauki kaza zai dauki kaza to magana kafa hujja shi akan wani abu ayinan ne ba zai yi ba dole sai inda nasi

eh waka dan yaban ah, ah, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mutukar ba ƙetare iyaka babu wani abin da ya saba wa shari'a ciki wannan babu laifi mutukar waka ta dace bisa ma'aunin alkur'ani bisa ma'aunin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam babu laifi inda ya tabbata tun a lokacin shi manzo Allah sahabbai suka masa waka har ma ibn qayyim cikin littafinsa zadul ma'at fi hadai al ibad juz'in farko yayi fasali kan mawaka na manzon Allah irin su Hassan eh irin su Abdullah bin Rawaha irin su Ka'ab bin Malik da sauransu to wannan babu saboda haka waka ta kan zanto kyakkyawa duba ga yanayin da aka yi ta ta kan zanto mummuna kuma duba ga yanayin da aka yi ta kamar yadda aisha allah ya kara mata yadda ta faɗa kamar yadda yake cikin al'adabul mufrat na al'imam bukhari rahimahullah cewa waka kamar magana ce kaga magana akwai mai kyau akwai mara kyau to haka ita ma waka akwai mai kyau akwai mara kyau haka irin su abdullahi bin amr bin as ya zo ma a matsayin hadisi zuwa ga manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya tabbata bi majmu'i turqi gane ba tunda akwai wata waka da hassan yayi Eh, ga nan da yawa wadda ta zo cikin littafin sunan tirmizi da al'adab al-mufarad ta tabbata cewa waya akika bil akhbari mallam tuzawwid mun gane ba waya akika bil akhbari mallam tuzawwid wato yau da gobe takan bayyana maka abubuwa da yawa wanda baka tsammani baka zata kaga wannan waka ce amma haga magana ce mai kyau ita ce kuma tsarafatu bin al'abd shi ma faɗa a diwaninsa eh, inda yake cewa eh, inda yake cewa waya ya atika bil akhbari man lam tuzawji farkon baitin eh, satubudi lakal ayyamu ma kunta jahilan waya ya atika bil akhbari wa ya atika bil akhbari man lam tuzawji kaga shi tarafat bin al-ab sai ya karasa tubudi lakal ayyamu ma kunta jahilan amma asalin baitin kaga na hassan ne wanda tun a lokacin manzan Allah ya yi shi to kaga irin wannan an samu akwai su eh to amma ba wai yaba manzan Allah a wake ba kuma wajen koyi da shi sai a samu fashan eh, kana yaba manzan Allah kuma kashe neman abinci kake to kaga wannan kuskure ko kana yaban cewa manzan Allah kake so sai zanto yaban ya kare kawai akan waka wakar kuma ga munkarat eh shar'an kaɗe-kaɗe da sauran abubuwa masu kama da wannan wannan kaga duk haramun ne bai dace ba dare ba ne wannan shine sai ga mutum kuma yana saba wa sunna kashe ma faɗa yake da sunna duk ana sakin wando ana aske gemi ana ana kaza ana kaza ana kaza sai zan da kawai yaba manzo Allah kawai shi aka maida kawai biyayya ga manzo Allah dan da kuma shi Allah littiba ya ambata kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni kaga fattabi'uni ku bi kaga al-ittiba na'am shi manzo Allah ya ainihin ambata wannan shi ne eh saboda shi al-ittiba biyayyar manzo Allah to ya kushi dukkan waɗannan abubuwa ne dukkan mai bin manzo Allah yake koyi da shi zaka samu mai yabansa ne eh amma ba dukkan wanda yake kuma zaka samu yana yaban manzo Allah a waƙe ba kuma zaka samu kuma yake matsayin mai ahlus sunna yasa mafiya maza ga harkar wannan abin da ake za ga mafiya yawa da yan bidiya ne suke yi kuma amma abin ya zama sana'a wannan ne Allah ta mun gane subhanakallahumma bihamdika نصلت إليك وصلى الله على الكريم الحمد لله رب